الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسين شاشد شاهد من أنا أتكن بياني جمال ابن تيمية يكي من أكن أكن أيكا محتسب cewa daga cin ayyukan mai hisba ana sanya hana alubus a tsakanin masu sai da abubuwa da masu sana'anta abubuwa da 'yan kasuwa da sauran masu ayyuka da ana sanya hana ya ce wa kazalikal mu'amalatun ribawiyyatu haka nan mu'amaloli na riba dukansu ga baki daya wajibi ne a cikin aikin muhtasibi ya tabbatar da ba a aiki da riba a cikin al'ummar musulunci a zahiri amma ba ne Allahu alamu bihi shari'ar musulunci ba ta ba ta asiri a bi gidajen mutane a je a ji me suke yi gane sawa'un akanat suna'iyatan aw sulatiyatan wannan mu'amalar ta rubashin ta kasance ƙwarbi ce ko ƙwar uku wato a tsakanin mutane biyu ne ko kuwa tsakanin mutum uku ana yin riba tsakanin mutum biyu sannan ana riba tsakanin mutum uku إذا كان المقصود بها إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أقصر منها إلى أجل إذا كان المقصود بها جميعها إذن يا كسنشي منفر إتر بدك قباكي أنت أخذ دراهم بدراهم أقرب كلي كلي أباد كلي أقصر منها إلى أجل amma kuma a ɗora wani abu fiye da abin da aka da ila ajalin zuwa wani lokaci kun ina magana kan riban da kenan a ba mutum bashi idan aka tashi bashi bashi nan sai a ce to idan ya tashi biya to ga duburi shi bashi a musulunci dan Allah ake bada shi abu na farko ke bashi taimako ne bashi taimako ne shi yasa idan ba za ka ba mutum ba to shi kenan haka bashi amma dai asalin bashi ba a ci riba da bashi suna da ka'ida ta fiqhu kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba duk bashin da ya jawo mutum wani amfani to wannan bashin ya zama riba ko wannan amfanin ya zama riba malamai jumhuru sun tafi akan cewa bishtirat in au bidu bishtirat ko mai wani ya sa sharaɗi ko bai sa sharaɗi ba to riba ne ina bishtirat ya ce masa ranta min dubu talatin zuwa ƙarshen wata sai ce to sharadi idan ka tashi kawowa za ka kawo min dubu talatin da biyar wannan biyar ɗin sunan ta riba domin ishtarata lahu a ziyada ya sanya masa sharhin tsari wannan ittifakan malamai sun ittifaki akan ba wanda ya saba akwai bigai dukun ba shi yasa sharadi ba al-imam shafi'i ya kira shi al-wafa'ul hasanu al-wafa'ul hasan cikawa mai kyau biya mai kyau ranta min dubu talatin zuwa ƙarshen wata sai ya ranta mishi ranar da ya zo zai biya shi dubu talatin ɗin nan kawai sai ya tafi ƙauye ya siyo su dakwalan kaji guda uku masu kyau shi kenan sai ya zo ya ce ga dubu talatin ɗin nan sannan kuma ga kaji da Allah a ɗan soya ma yara alimamu shafi ya ce babu laifi tun da lam alaihi saboda ka sunan wannan alwafa'ul hasanu amma jumhurin malamai suka ce haramun ne saboda waccan ka'idar kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba duk wani amfani da bashi ya jawo to riba ne kuma wannan magana ita tafi domin daga biduni ishtiratin din zai zama wasila zuwa ga me ishtirati tun ana yi ba sharadi to ya lata ya ji daɗi to ana nan ana nan zai koma kuma ya zama bishtirafin din sai ya sashi kun ga na farko kenan bashi so daga bashi ana yi ne a matsayin taimako ba a cin gajiya wani abu da bashi sai lada a wajen Allah sannan na biyu shi wanda bai ji ci bashi ya ji tsoron Allah har ya ci bashi illa li daruratin aw hajatin haka nan kawai mutum ya buɗe ma kansa cin bashi haka nan a rasa ma dalilin da ya sa mutum ya ci bashin a'a ya ga wani kafiri son yana son ya siya kwali daya sai ce a bashi bashi a'a ya ga wata kaza yana son ya siya ya ci daɗi sai ce a bashi bashi a'a da dai masara ce ko shinkafa to ya halasta ka ci bashi hmm? ya halasta ka ci bashi magani ya halasta mutum ya ci bashi ko barura ko haja shi yasa a wajen wasu malamai suna ganin ka ce a taimaka maka ya fi ka ce a baka bashi ka ce taimaka min kyauta ko kyauta ma'ani sadaka ya fi ka ce a baka bashi shi yasa yau duniya ita kuma sai ta ke ce bashin kowa shine shine ake ganin kawai a ce bashi taimako ya karanci amma bashi ya yawa wannan abu na biyu kenan a game da bashi kai da ka ci bashi kauna kanka zarura ce za ta sa ka ci bashin nan koko haja bukata ce koko matsi ka shiga matsin da ka ci bashin nan ba ka za ta tozarta ko rayuwar wani ka wani naka ko kuma za a shiga cikin wahala to babu laifi a ci bashi hmm? na biyu ke na uku duk wanda zai ci bashi ya ci ne yatil qada'i ya ci bashin ne a matsayin ya ci a matsayin zai biya shi ya yasa yana cikin mutum uku da Allah madaukakin ciki zai taimake su wanda ya ci bashi da niyya ya ya biya kuma annabi sama ya faɗa ya ce duk mutum da ya ci bashi dan ya biya Allah zai taimake shi ya biya wannan ka'ida ta uku kenan game da cin bashi ka ci a matsayin kana da niyyar ka biya sannan na hudu shine a sa ajali a sa lokaci ko a baki sakiwawa sannan ka'ida ta biyar a tsaye da shaidu a tsaye da shaidu amma nan eh, ba wajibi ba ne mustahabbi wasu shaidu shaidai ne min rijalikum malamai da yawa sun tafi akan cewa mustahabbi sannan ka'ida ta shiga ita ce kan yi kutab a rubuta a rubuta bashi kada kawai shi kenan ya ci bashin shi kenan ya gaba ba a rubuta ba a rubuta ko ba lade ko ba juma yana nan a matsayin kansa matsayinsa ko ya biya ko bai biya ba to kun ga wannan wasu daga cikin mafi mahimmancin ka'idoji kenan a cin bashi to to to abu na farko dai a koma zuwa ga wancan cewa kai ya jawo wani amfani ga wanda ya bada sai lada a wajen Allah da yake nema wannan ita ce ka'ida to shine sunaiya akwai sunaiya akwai sulatiyya fa sunaiya kuma yakunu bi nasbaini bashi na rubar da take kasancewa sunaiya ita ce rubar da ta kasance tsakanin mutum biyu mislu an yajma'a ila al-qard bai'an aw ijaratan kamar misali mutum ya zama ya hada tsakanin ila al ya hada tsakanin bashi da ya ci bai'an ya hada da ciniki aw ijaratan ko kuma ya hada da wani nau'i na kwadugo au musaqatan ko kuma a shayarwa ta gonarsa au muzara'atan ko kuma aikin da ya shafi gona wa qad sabata an nabi sama annahu qal annabi sama yace la yahillu salafun wa bay'un baya halatta a hada ciniki da salaf da sautu ko bashi me ake nufi da wannan al-imam al-khattabi a cikin ma'alim as-sunnah yake cewa abin da ake nufi da wannan shi ne kada mutum ya zo zai kulla ciniki da kai kai kuma sai ka mishi wani sharadi amma misali sai ya ce maka ga littafin nan sai ka ce za ka sayi littafin nan a wajensa amma sai ka sa masa sharaɗi sai ka ce da sharaɗin shi kuma dole ba za ka sayi littafin nan a wajen shi ba sai idan zai baka hayar gonar shi ba su da alaka kai cinikin littafi daban daga baya sai a zo kuma sai ka ce to Allah kai kuma kana son ya baka haye gonan shi a hada in ba haka ba ya shiga cikin albuyul muharraba eh. wala shartani fi bai'in sannan kuma babu shar'i bi a ciniki daya wasu malamai suka ce wannan ma ya kama da wancan wasu kuma suka fassara shi da abin nan da da da da abin nan da bai utaqsi bai utaqsi shine bi'atani fi bi'a bi'atani fi biya sai ya aje wannan littafin sai ya ce in yanzu zaka siya dubu biyu amma in bashi ne dubu biyu da ɗari biyar malamai wasu sun tafi akan haramun ne irin wannan cinikin amma an samu su daga cikin malamai su kuma suna ganin ba laifi ba al-imam al-khattabi a cikin ma'alimus sunan yace zabi din da ake gane shara'i. ya ci kyau da shari'a ciniki shine dukkan duk sharaɗin da zai koma zuwa da maslaha ta shari'a ta cikin. to ana tabbatar da wannan sharaɗin duk kuma wani sharaɗin da zai ci karo da maslahar ciniki to wannan sharaɗin ba ta ci ne a shari'ar musulunci wala ribhu ma lam sannan baya halatta mutum ya ci riba abinda bai riga ya zama a ƙarƙashin kulan shi ba misali sai mutum ya ce to ya aika a siyo masa kaya a kasashen waje ko a Legas ba a kawo kayan ya ansa ba sai ya ansha kudin wani sai ya ce to ya aika za a siyo mishi kayan a kan naira dubu biyar biyar sai ya ce ma jama'a duk su kawo dubu bakwai bakwai sai ya cinye kudin su kaya kuma ba su riga sun zo hannun su ba to shine suke ce mishi wala ribhu ma lam yudman haka ci riba abinda ba ba ba ba ba ba riga ka samu tabbacin sa ba da wannan ne manzo sama ya hana irin salam din da suke yi da wanda yake kawai ba a san lokacin da za a kawo kaya ba kuma sai ya ansha kuɗi a cinye shi kenan shi ya cinye ma mutane kuɗi sannan bai ba su kaya ba zuhu zuhu sai manzo sama ya ce fi kailin wa wazanin ma'alumin sannan wa waqtin ma'alumin ko zamanin malumin a faɗi lokaci a faɗi adadi in ma'auni in na aunawa ne da kwano a kwano nawa ake bukata sannan kuma idan na sawa a sikeli ne a auna a tabbatar da cewa an san nauyi nawa ake nema wala bai'a wala bai'u ma laysa inda ya kama da shi sannan ka sai da abin da baka da shi abin da ka san ba ka da shi ka saida ka ci kudin mutane قال الترمذي حديث حسن صحيح حديث صحيح وما الإمام أبو داود قال الإمام الترمذي يا بتد وانا حديث صدق محتسبي يقول لدي إن وانا نوكا شنكين نوكا شنكين هذا حقين وجن تنفنشيس ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل haka nan ma kusan kwacin mutum ya siyar ma da wani kaya ila ajali zuwa wani lokaci summa yu'idu ha ilaihi daga baya kuma sai ya dawo masa da wannan abin ya dawo masa da wannan kayan ba wani malamin cikin malaman da suka yi ma wannan littafin hakiki ya ce kama akwai hadafi eh, ya ce bi ziyadatin au muza'afatin au naqsi kamata larabcin ya zama mislu an a hu sil'atan ila ajalin summa yu'idaha ilayhi bi ziyadatin aw mudha'afatin aw naqsin ya siyar masa da wani abu daga baya sai ya dawo masa da shi hmm? bi ziyadatin ya kara wani abu ko kuma ya ninka ko kuma ya rage wani abu sai ka zo misali ka siyar mu da wani abu misali sai ka siyar mu da wannan littafin gobe kuma sai ka dace ka ce za ka sai littafin nan a waje na amma ka siyar min dubu biyu sai ka ce in siyar maka dubu ɗaya da ɗari biyar jiya ka siyar min yau yau ɗin nan ko suna na ba rubuta ba ban yi komai da shi ba a ci sunan abi dawud an nabi sama a man a tainafi fi a falahu aw kasuhuma aw riba duk mutumin da ya sai da abu ciniki bi a cikin ɗaya to falahu au kasu ba. to sai dai karba kasa da shi awin riba ko kuma in ya saki ya karɓi fiye da haka ko ya karɓi daidai wa daida kai kai ya ɗora wani abu to ya ci riba wannan al-imam al-khattabi ya ce yana magana ne akan bai'u taqsid din da aka yi magana kansa ce in yanzu zaka siya ɗari biyar in kuma an jima za ka kawo kuɗi ko gobe to ɗari bakwai to shi ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka ke ƙulla wancan cinikin yadda zai siya ce gobe zai ba da kuɗi a ɗari bakwai to yanzu abin da ya kamata a yi shi ne a wakasu huma sai dai ya siyar mishi a ɗari biyar awur riba in kuma ya ƙara wannan ɗari biyar to rubai ya ci ya ci ya zalunce shi amma Imam Al-Khattabi yayi bayanai masu tsawo da maganganun malaman fiqh akan wannan har yake cewa kusan ba a samu wani malami da ya bada fatawa da wannan hadisin ba cewa sai dai kasuhuma aw ba sai a sa shi dole ya siyar masa da shi a matsayin kasa ko kuma in ya saki ya karɓi abin da ya zama ya dora din to rube ce yace kusan ba a samu malaman da suka bada fatawa akan haka ba wasulatiyya sannan riba za ta iya zama mu'amala ce ta mutum uku misru an na huma ko an yi bai yudkhila bainahuma muhallilan ga wanda yake sanya cin ci ribar ga wanda zai ba da ribar sai su shigar da wani a tsakiya a tsakaninsu wanda zai halatta musu muhallilan zai riba wanda zai halatta musu cin riba yashtaghi sil'atan min akilin riba sai ya je ya siyo kaya a wajen shi maciyin riba summa yabi'uha uha mutiya sai je siyar ma wanda zai bada riba wanda zai bada riba ila ajalin zuwa wani lokaci da ha ila sahibiha daga nan sai ya sake karɓa kuma ɗaya wajen mai wannan kayan na asali bi naqsi rahima ta hanyar a tauye mashi wanda zai bada riban kuɗi yastafidu hal muhajjil wanda shi na tsakiyan shi kuma zai samu fa'ida يرون أن دعك كم تكون تمشوا ينس وهذه المعاملات ذكر أن المعاملة منها ما هو حرام بإجماع المسلمين أقول وأن أن حرام نيد إجماع المسلمين وأن أن النوم كان شنيك مثل التي يجري فيها شر لذلك مصمم وأن قالوا الوحدة شرعي أو التي يباء فيها المبيء قبل القبض الشرعي كوكو مكاين دزا أكيد أكاكا كابن كابن شرعه aw bi ghairi shuru'i shar'iyya ko kuma kayan da za a saida ba da sharɗa na shari'a ba aw yuqallabu fi haddin wa al-mu'siri ko kuma a juya abu ya zama bashi akan a juya ma wanda ya kasa biyan bashi shine al-mu'sir a juya masa a dora masa wani abu na zalunci domin fa domin mutumin da ya kasa biyan bashi yajibu inzahu dole ne a jira shi ya samu فإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة الله أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ولا يجوز زيادة عليه بايا على سعادة أمس وانا أبو بمعاملة تهني معاملة أو أو أو معاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين إجماع المسلمين بايا على مسلم لكاتبيا ماشي أزوى دورا مش وانا أبو بايع على سعادة كودي a yi masa ko kuma a masa abu da haka akwai matsalolin da na ciniki ne waɗanda wannan kaga an yi ijimai akan haramcin wa minha ma tanaza'a fihi ba'd al-ulama'i a cikin kuma mu'amaloli na ciniki akwai da malamai suka sabani a kai lakin na sabita an annabi salama wa sahabati sai dai abin da ya tabbata daga annabi da sahabbai wa tabi'ina tahrimu da kullihi sai ka samu cewa annabi ya haramta ko sahabbai sun yi ijma'i akan haramcinsa ko kuma tabi'ai sun tafi akan cewa haramun ne amma za ka samu su malaman kuma sun tafi akan cewa halal ne ko haram akwai irin waɗannan shi yasa cikin fikihun musulunci da ke da haɗari akwai babin ciniki shi kuma ne wanda mutane ba su damu su koya ba a yau yanzu da za ka zo ka tsara 'yan kasuwanmu na zariya kawai zariya ka zo ka riƙe bindiga ka rika musu tambayoyi masu sauki a kan ciniki na musulunci akwai manya-manyan 'yan kasuwan da suke tsammanin cewa ma musulunci bai da ta cewa a cikin kasuwancinsu wallahi suna nan da yawa sun tara miliyoyi da biliyoyi sun ba sa maganar musulunci duk abin da za su ba su tambayan me halal me ya haram kawai su abin da suna da consultant wanda suka je su karanci business da economics na boko su suke karantar da su abin da suka faɗa musu ga ce kaza in an yi kaza za a samu kwabo za a samu sisi za a samu sili, za a samu nera, to sai su ce musu si amma musulunci ya yarda da wannan abu bai yarda da shi ba gunsu shine halin da ake ciki a yau Ku su ne waɗanda wallahu alam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum